to yau za mu magana ne akan factors factors su ne kamar nambobin da idan ka ɗauki namba ɗaya nambobin da idan aka raba wannan nambar zuwa gare su za a samu rabawa ba tare da an samu wani ragowa ba wato kowa zai samu iri ɗaya kamar yanzu sha biyu muka ɗauka factors ɗinta sun haɗa da waɗanda za mu iya rarrabawa ba za mu samu ragowa ba kowa zai samu iri ɗaya kamar ɗaya in aka raba misali lemo guda sha biyu ka raba mutum ɗaya za ka samu kowa zai samu sha biyu idan ka raba lemu sha biyu mutum biyu kowa zai samu shida shida ba za a samu wanda ya kowa a tsakani ba lantana a ce za a raba shi biyu in aka raba lemu sha biyu aka raba mutum uku kowa zai samu wani hudu in aka raba lemu sha biyu zuwa mutum hudu kowa zai samu uku uku in aka raba lemu sha biyu zuwa mutum shida kowa zai samu biyu in kuma lemu sha biyu aka raba mutum sha biyu kowa zai samu ɗaiɗai babu wani saura da zai ragowa balantana a ce za a ɗan tsara shi kamar haka zalika misali lemuka sha biyar in za ka raba wa mutum ɗaya zai samu hamsin da biyar ɗinsa kamar yanzu misali lemuka hamsin da biyar in ka raba wa mutum ɗaya zai samu hamsin da biyar ɗinsa in lemuka hamsin da biyar ne ka raba mutum biyar kowa zai samu sha ɗaiɗai babu ragowa lemuka sha biyar in ka raba mutum sha ɗaya kowa zai samu biyar biyar babu ragowa haka zalika lemuka sha hamsin da biyar idan ka raba wa mutum hamsin da biyar kowa zai samu ɗaiɗai babu ragowa to wayannan lambobin da zaka wayannan da zaka iya rabawa ba tare da ka samu raguwa ba sune factors ɗin abin da kake rabawa adadin abin da kake rabawa